hotuna da bayanai sun sha yawo musamman a kafafen sadarwa na zamani na social media kan sunan wannan gari ana ta cece ce da suka ja da aka sauya sunan garin da yanzu ya koma sabon garin nasarawa gari ne da ke gargashin karamar hukumar kafur jihar katsina arewacin najeriya garin na kan hanyar malumfashi zuwa zaria kusa da inda ake kira sabuwar ƙasa dcl hausa ta yi kokarin jin karin haske dangane da abin da kalmar gindi ke nufi da wasu ke mata fassara ta daban a da akwai wani abu da ake daura dawaki da ake cewa gindi shi gindin nan ana yin shi ne da fata shanu idan aka yanka sa ya bushe to akan da tawon ga suka sai wannan kirgin shanu a ji a tsuma shi a ruwa ni nake kada musu na ina na kadawa suna tukka shi idan su gama tukka shi to shi kenan za su ta duka da dutse da a dora kan dutse ta duka har taushi a daudaura shi a zaman an samu ainihin wannan gindi wanda za a daura a sa a turken doki kuma daure a kafa shi shine daga nan wannan ya samu asalin wannan gindi a shekara ta 2017 ne dai gwamnatin karamar hukumar kafur ta sauyawa garin suna bayan an kwashe dogon lokaci ana tafka muhawara kafin sauya sunan matafiya su rika tsayawa a garin domin su ɗauki hoton sunan garin da niyyar sanyawa a intanet domin mutane su sha dariya mazauna garin sun ce abin ya yi bambarakwai idan aka je yadda mutane baki ke furta tsohon sunan suka ɗauki abin kamar wani abu ne suka ɗauki abin shagantaka don akwai lokacin da himi gani sarawa sabuwar ƙasa ya duba abin nan sai ya ga wasu wasan irin wasu mata haka masu jiki da namiji kaga sun mai abun kaman shigantaka kenan alhali kuma ba haka bane saboda rashin sanin asalin sunan garin to daga nan mai gidan kira ni ya bani shawara da mai girma nasara da mai sarawa ya ga wani abu sai yake ai bani hatu mai ngwana kaga mutane wadansu can sun abu din garin nan sun sun dauke sun mai wata fasara ta daban wace ba haka bane saboda kana bai shawara inda a canza garin ainihin suna domin mutane su fahimci abin da ke ni to daga nan zo ne shawara na zama da tawon garin muka shawara ma ga to wani shawara mai gidan ba da kamata muka karɓe hannu biyu muka kuma ji daɗi daga nan muka amshi wani shawara ya ce to ku je ku zauna mai unguwa da kai da jama'a ka ku ga wannan suna ya kamata ku canza wa garin nan muka zauna da jama'a ta muka shawara muka shawara muka ga dace mu sawa wannan gari suna sabon garin Nasarawa sabon garin Nasarawa kamar yadda yake a rubuce yanzu a signboard ya samu bunƙasar tattalin arziki ta dalilin tsohon sunan garin domin a baya bayanan da dcl hausa ta samu wasu na niƙar gari daga wurare daban-daban su zo garin domin ganewa idanunsu abin da ake yi a garin da har haka sanya masa sunan masu gindi akan haka ne ma jama'ar garin ke da waɗansu buƙatu ga gwamnati domin taimaka musu su gina sabuwar rayuwa bayan da aka sauya sunan garin na farko dai muna buƙatar firamare makarantar boko yau a gina mana makaranta firamare domin inda ya muke makaranta nomadic ce ga can eh, akwai rafi ya yi mana gici wanda idan damuwa ta ba za a iya haura ba a je a karatu a wurin to muna bukata a gina mana firamare da kuma na biyu da dakin shan magani duk da dai an sauyawa wannan gari suna daga masu gindi zuwa sabon garin nasarawa amma bisa dukkanin alamu za a ɗauki dogon lokaci kafin jama'a su mance da tsohon sunan